This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya kama mu kai tsaye a rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Leo Oyebade ya yi taron yadda zai bullowa harkar tsaro a jihar. Akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun Arewa. Har ma da sakonnin da kuka bar mana a wayoyinmu. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jiya talata kasashen rasha da kuma angola suka dakatar da yunkuri da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya suka soyi na aza waɗansu shugabannin gwamnati da na yan tawaye takunkumi a ƙasar sudan ta kudu wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi da suke rajin kare 'yancin bil'adama uku da ake kira enough project da human rights watch da amnesty international suka kira ga suka kira ga kwamitin sulhun ya kagaba wasu mutane takunkumi waɗanda ake zargi da aikata wasu laifuffuka da cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu. Wata jami'ar kungiyar kare hakkin bil'adama da ake kira ina Project Lindsay Hutchinson ta ce bata ji daɗin matakin da Rasha da Angola suka ɗauka ba. ta ce hana daukan wannan mataki zagon ƙasa ne ga alkawarin da ita eh, kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya yi na aza duk wani mutum da ke neman hana ruwa gudu na ganin an samu zaman lafiya a sudan ta kudu. A Kenya, hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta ƙasar tana zargin 'yan sanda da jami'an tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka hada da kisa da cin zarafi ko gallazawa mutane a fafatawar da ƙasar ke yi da ta'addanci. A cikin wani sabon rahoton da hukumar suka sake a jiya talata, ta ce keta 'yancin bil'adama ya zama ruwan dare tsakanin hukumomin tsaro kuma an hada baki wajen aiwatar da shi. Masu bincike sun ce sun sami labarin sau da yawa babu hujja haka siddan za a kamo mutane mutane a tsare su a nau'o'i na sa'o'i ko kuma kwanaki a wuraren da suke cike makil da fursunoni kuma cikin munanan yanayi da baya musaltuwa Hakanan rahoton ya ci gaba da cewa akwai zargin gallaza wa mutanen da suka hada da duka amfani da wutar lantarki wajen azabtarwa da kuma cusa fursunonin cikin ruwa shigen nutsar da su. Wasu sai a rataye su daga kan bishiyoyi suna reto wasu kuma a saka su a cikin kwari ko kuma cinnaku. Rahoton ya ce an fi galibin matsawa waɗanda suka fito 'yan ƙasar Somaliya da kuma musulmai. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi magana ta kuran aikinsa na kasar rasha jiya sage lavrov kan wato kwararar makamai daga rasha zuwa syria da ake ganin zai kara rikicin da ake a kasar ya kara tsanani ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa cewa hukumomi a moscow sun fara wato ko kuma sun kafa wani sansanin mayakan sama kusa da birnin latakia mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso yammacin wannan ƙasa. a taro da manema labarai da yake yi a kowace rana kakakin fadar white house ta shugaban amurka josh Earnest ya sake nana ta matsayar amurka cewa goyon fa da rasha take baiwa shugaban siriya bashar al-assad a dashe ne da rashin ba za ta ɗiba ba Anas ya ce sai ta yi shugaba Obama mai kira ta kuran aikin nasa na Rasha Vladimir Putin cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wata jaridar Rasha mai suna Vedomosti ta ambaci wata majiya kusa da ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wani rahoto da ta buga jiya talata cewa abin da rasha take yi shine gyara da kuma taimakawa wajen tabbatar da lafiyar kayan aiki a sansanin mayakan sama da ke latkiya amma masu lura da al'amuran yau da kullum a moscow sun ce abin da jami'an na rasha waɗanda suke siriya suke yi ya zarce gyare-gyare da horar da jami'an tsaro na ƙasar ta sham labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Sabiya ta ce ba za ta iya ɗaukar nauyin gungun 'yan gudun hijira da bakin haure da suka hallara a kan iyakarta da ƙasar Hungary ba, bayan da jami'an ƙasar ta Hungary suka rufe wuraren tsallakawa zuwa cikin ƙasar a zaman ɓangaren hana kwararar da bakin hauren da 'yan gudun hijira suke yi ta cikin ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar Ibika da Sik ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa ba depo ko matattara ba ce, ya ce ba za ta yiwu bakin haure da 'yan gudun hijira su koma cikin sabiya musamman ganin sai ƙara zuwa suke yi daga ƙasar girka da macedonia Firaministan Hungary victor Orban ya ce ƙarƙashin sabuwar dokar da zata da ta fara aiki a jiya talata ƙasar za ta hukunta duk wanda ya shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba zuwa yanzu 'yan sanda sun tsare mutane 175 ana iya kuma hukunta duk waɗanda suka shiga Hungary ba bisa ka'ida ba da ɗaurin shekaru uku a gidan fursuna sakamakon matakin rufe kan iyakarta an, eh, an ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka jingina da wayoyi aka a akan shingen da aka yi a iyakar suna ta cewa ku buɗe kan iyaka ku buɗe kan iyaka su kuma 'yan sanda sun zuba musu ido manyan shugabannin kungiyar taliban sun ba da sana cewa an warware sabani da ke tsakanin yan kungiyar da ya kai ga rarrabuwar kawuna ba mutuwar shugaban mulla umar yanzu kungiyoyi da suka bijiren jiya talata sun yi mu mubaya ga sabon shugabar kungiyar mulla aktar mansur wakilin amurka na musamman afghanistan da pakistan ya bayyana kyakkyawar fatar da wannan mataki da kungiyar ta dauka zai kai ga wato komawa teburin shawarwarin sulhu tsakanin kungiyar da gwamnatin kasar da ke kabul kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid a cikin sanarwa da ya bayar cikin harshen pashtun ya ce amincewa da shugabancin mulla mansur ya biyo bayan taro da manyan malaman addini da dattijai da suke karkashin kungiyar suka gudanar. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington sabon kwamishinan 'yan sandan jihar oyo a najeriya leo oyebade ya yi taron yadda zai wa harkar tsaro a jihar wakilin sashen hausa na muryar amurka hassan umar tambuwal ya aiko mana wannan Sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Leye Oyebade ya yi taro da masu ruwa da tsaki a game da samar da tsaro da sun hada da kungiyar 'yan sintiri, sarakunan gargajiya, kungiyar ɗalibai, kungiyar mata, shugabannin addinai da masu gidajen utal-utal don lalubo hanyoyin samar da ingantaccen tsaro ga jama'ar jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sanda Oyebade ya ce wannan matakin da sun ka ɗauka yana cikin shirin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya na samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. al'umma. Leye Oyebade ya ci gaba da cewa. I kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya ce dole ne ya jaddada cewa 'yan sanda a shirye suke su samar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a ya buƙaci jama'a da su haɗa kai da 'yan sanda kana jama'a su baiwa 'yan sanda bayanai masu ma'ana don gano masu aikata laifuffuka wasu da nan halarci taron sun faɗi yadda sun ga taron ya ce an fara wannan taron da kafar dama kuma idan aka ci gaba za a sami nasara. very very positive, very very ta ce wannan taron ya yi armashi yana da karfafa gwiwa kwamishinan 'yan sanda laye oyebadidai ya maye gurbin kwamishinan 'yan sanda muhammad musa katsina da aka yi wa taransifa zuwa jihar kano hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to kafin mu ci gaba bari mu bi fulanin nijar mu shakata da wannan yau a gaishe ku Fulani, duk wannan yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington ga shirinmu na gaba. Shi yaron nasa ɗan nasa Buhari shi ya fara insulting ɗinsu. Sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa ofis yana musu magana ya hau duka mace har da caccaka mata biro. yana zagi yana gina masu jahilai kaza kaza ba su je makaranta ba waye waye kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi wannan ba karamin magana ba ce ni ce ta biyar ya zo kai na ya haɗa ni da bango yana ta tuka na yana ta tuka na ina ihu bai daina ba jama'a assalamu alaikum har yanzu kura ba ta lafa ba game da batun dukar da ake zargin cewa tsohon shugaban hukumar karota ta jihar kano mustapha hamza buhari ba kwana ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar bayan da suka kama ɗansa yana tuki yana buga waya duk da cewa an ce ya yi murabus bayan da gwamnan jihar kano ya bada umarni a binciki wannan lamarin babban abin tashin hankali game da wannan batu kuwa shine barazanar da dukkan ma'aikatan da suke wurin suka ce ya yi cewar shi fa kisan kai yake yi kuma zai iya kashe mutum ba tare da wani abu ya faru ba. To bari mu faro da shimfiɗa kan wannan batu kuma na gayyato mana ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano wanda tun farkon faro wannan abu yake bin sawunsa sannan sai mu je ta bakin ma'aikatan karota waɗanda ya hira da su. To kusan sun farko ma dai abin da ya kawo wannan matsalar shine a lokacin da a wannan rana da su ma'aikata gari ya waye sun zo sun yi rufotin aiki sun ɗabi motoci sun tafi aiki hmm. kuma bisa al'ada ta ainihin su ma'aikatan wannan hukuma mafi akasari duk inda aka ce danza ce wato mahaɗa ta ababen hawa za ka ga motocinsu a nan to hmm. anan kan ainihin wannan benza suna tsaye ana aiki sai shi wannan idan shi tsohon md ya taho da mota ta suka tsallako hanya hmm. domin a nan ma dai maganar tsara hudu wasu sun ce abokansa ne ma a lokacin da suka tsallako hanya su ainihin jami'an hukumar tarotan suka kama su da laifin cewar suna tukin ganganci har suna yin waya ma wanda kuma ba ma a kano ba a ko'ina duk inda aka ce mutum yana tuka mota yana yin laya akwai haɗari domin za ka komai zai iya faruwa aka tsaya na aka dai mai da yawo su ma'aikatan suna cewa sai mun tafi ofis sun tafi da su ofis su kuma dai suna roƙon dai su tsale to a cikin abokan wani kira shi wannan buhari wato ɗan gidan shi tsohon mp kenan ba kwana a hmm. yake shaida masa cewar da ma'aikatan hukumar karota sun kama sai ga shi ya zo daga zuwansa sai yake nuna ai su abin da ma'aikatan hukuma suka yi abokansa ba su kyauta ba akan ne don sun tsallaka titi za a kama su dai kamar yadda suka yi min bayani cewar ma'aikatan mu muke ba sai ke to aikin ma zama ba san aikin su ba domin shi in ba su yafa ba sai ya raba su ma da wannan ta biro a aka dai zo ana sanin me ya faru me ya faru daga nan dai aka dai san sulhunta suka juya suka tafi domin a lokacin ma har ita wannan yarinyar kauna iyasu wato ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar karotan ta yi targaɗe a hannu saboda sakamakon dukan da shi yan bin a cewar ta yi mata hmm. kamar yadda dai a cikin wannan interview da muka yi a kaji suka faɗa. abin da yake faruwa jiya mun shirya wurin karfe biyu saura za mu fita operation aikin yamma saboda ni ne oc manifest team to sai aka shigo da mota ta dan gidan md an kama shi yana waya so sai yara na suke yana ta surutai dai haka sanda aka shigo da shi sai wani askin cikin yara na wanda ika motarsa ofis wancan lokacin da muka taba kama shi ya ci mana mutunci sai ke cewa wannan yaron shine dan gidan md wanda muka taba kama ya ci mana mutunci gashi ma an daɗa kamo shi kuma gashi yana ta surutai haka sai na ce oke kwarai to maybe ko yana da problem yaran so ana cikin wannan sai yaron ita ho inda nake ibu cikin yara na ina nuna ni ina cewa ni fa am very stupid ba ni da tarbiyya sai ya raba ni da wannan aikin na karota tunda su su ne karota babansa ne MD yana ta wannan surutan da haka ni ban saurare shi ba to wannan nuna nunanin da yake kaman zai lakace min hanci sai wani a cikin yara na ya ji haushi so sai ya mare shi so daga nan dai aka raba mu muka tafi aiki mu mun tafi aiki ko minti 25 ba mi ba sai aka yi mana waya a ofis cewar mu dawo md yana neman mu muka dawo muka zo ofis din oga jalo muka haɗu da oga jalo da akwai wani yaron md wanda md ya zo da shi ya bashi sakataren oc na magani sai muka shiga ofis din md muna shiga md ya ce wannan yaron nasa ya rufe kofa ya rufe kofa ya taso ya fara ta kaina waye ya kamo ɗansa a cikinmu waye ya kama shi kawai ya fara kutufan mu haka ta kai na ya fara yi mare ne ku kutufe ni sannan ya bi su gaba ɗaya yara na su hudu a ciki akwai mace ƙauna iliya ita ce a ƙarshe ita ya fi duka ma fiye da kowa a cikinmu ya da ke na hannu na of course akwai ciwo amma dai bai kai na ƙaunar ba dan ita sai da muka kai ta asibiti shine abin da ya faru eto eh wannan shi ya yi kuskure mutuka iya kuskure bai kamata a ce dan karota ya je ya yi abu kuma wanda yaran shi ya fara insulting ɗinsu shi yaron nasa dan nasa buhari shi ya fara insulting su sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa ofis yana musu magana ya hau duka mace har da caccaka mata biro which is mm. totally wrong wato abin da ya faru shi dan md na karota da ya zo sai shigo cikin gidan karota sai ya dinga zagin yan karota yana zagi yana gaya masu jahilai kaza kaza ba su je makaranta ba waye waye eh to abin da ya faru shi ne shi md je he made a mistake ɗansa ya yi laifi an kamo shi an kashi MD ya biya jiya ya yi turo wa probosti punishing ɗinsu hukunci to shi kuma ya ji ya kira yara ya kulle sa ofis har da caccaka wa mace biro for what ya da ke su ya jike muna tunanin yarinya ta ji targaɗe mu tana can kwanci akan gana asibiti kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi wannan ba karamin magana ba ce a ba a duba ce mai girma gwamna kai wa Allah kai wa annabi ka duba wannan magana tamu wannan magana ba karamin abu ce wallahi tallahi wata rana zai iya kashe wani ba a matakin ba wallahi tallahi zai iya zai iya yin abin da yafi wannan next time wallahi mu biyar ne ta kai ifara muna shiga ifara zagin mu yana cewa shi mu za mu gaya masa iskanci shi da ike kisa kisa ma ike shi ya fara ta kai na ku tuttufa ta sannan ya tafi ya ku tafi kowa a ciki sai da je karshe kan macen ita ce ta karshe kauna ya yi sa ta a bango ya dinga dukan ta hagu da dama ka'idar aikin mu abin ta bayar cewar kowaye ya yi laifi ko mai girma gwamna ne da kansa ifita in mafti ya je ya laifi ba a cikin kwamboi yake ba ya laifi za mu kama shi mu kashi a hukunta shi doka cewa ta da bako da dan gari kuma duk wanda ya laifi ba a ware dan wani ko an fifita wani ba kai baka san wani abu ba mm. shi ya kira kansa cewar in ya kashe mutum fa ba abin da za a yi mm, kuma shi mai shi MD din mm. ya ce shi sai kila in ya kashe ka ba abin da za a yi to wannan ba karamin matsala ba me abin hakuri anan a ba wani batun mai hakuri anan ya ce shi mai kisa ne zai kuma iya kashe mutum. Suna na kauna Iliyasu, Wallahi abin da ya faru yau. Aikin muka fita ni ban san me ya faru ba. So mun je mun dawo. Aka kirawo mu mu dawo cikin ofis. Wai MD yana neman mu. Muka zo cikin ofis. Sai kawai na fara gani yana dakan ofis na mu um, Osi. Yana tattake osi mu, Kawai kafin ya zo kaina ya dake mutum gudu. Ni ce ta biyar. ya zo kai ne ya haɗa ni da bango yana ta duka na yana ta duka na ina ihu bai daina ba sai koma kan osi na ya take shi ya take shi kuma sannan ya tura mu waje muka fita. Masu sauraro idan Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ji abubuwan da su ma'aikatan na karota suke son su ga sun wakana game da shi tsohon shugabansu Mustapha Hamza Buhari Bakwana wanda aka ce ya yi wuf ya aje aikin nasa da aka fara binciken lamarin. Haka kuma muna bin sawun wani batu na wani ɗan gidan tsohon limamin Bauchi wanda aka kama ake zargi da kashe wata ɗiyarsa mai shekaru goma sha ɗaya da haihuwa mai suna Hajara ya kuma binne gawarta a ɗakinsa wai domin baya son a san cewar shi ne ubanta saboda bai taɓa auren mahaifiyarta ba yanzu a madadin abubakar haruna galadanci na gidan rediyon express fm da ke kano Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. To sai kuma a gyara zama a ji shirin sharhin jaridun Arewa. Da babban labarin jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. jaridar ta ce jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na cikin zaman zulumi da rashin sanin tabbas game da sabbin ministoci da za a nada a gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta ambatu jam'iyyar adawa ta pdp na cewa akwai abin damuwa akan halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki har ila yau dai a cikin jaridar ta blueprint ta bugu labarin da ke nuna cewa mutane ashirin ne aka kashe a wani hari da aka kai da tsakiyar dare a wasu ƙauyukan da ke yankin ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar plato hukumar yaƙi da bata dukiyar ƙasa a najeriya efcc ta gayyaci tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa guda akan badakalar sayan jirgin sama mallakar jihar bauchin Wannan shine babban labarin jaridar Daily Trust. A ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar yana ba da sanarwar cewa ranar 24 ga wannan wata na Satumba ne ranar babbar sallar wannan shekara. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi babban labarin ta ne akan yadda jami'an 'yan sanda a jihar Niger suka cafke wata tsohuwar shugabar ƙaramar hukumar Boso Hajiya Ladidi Bawa Boso saboda zargin haɗa kai da ita wajen ɓacewar wasu makudan kudaden alhazan ƙaramar hukumar ta Boso har naira miliyan hamsin a shekarar bara. Za mu sanar da sabon oni na Ipe nan da kwanaki arba'in masu zuwa, in ji masu zaben sarkin. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership A ɓangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke ambatu hedikwatar tsaron Najeriya na cewa ƙungiyar Boko Haram ta kusa zama tarihi a ƙasar. A ƙarshe dai da jaridar ta leadership za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa an samu rudani a sakamakon yadda hukumomin ƙasar Saudiyya.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 alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika su ya ke jin najeriya mazauni kowari na ra'ayi da zan bayyana cewa a kan wannan zaman kasa da waɗansu ke son su wa najeriya to ko musulmi ko kirista ko shi waye ma a kasan nan ko dan arewa ne ko dan kudu ne wanda ke son zuwa wannan gwamnatin ta janar muhammadu buhari zagon kasa allah ka tuna mai asiri allah ka tuna mai asiri allah shi karya shi allah ka rusa shi domin duk wanda yake bai son wannan gwamnatin ta najeriya to mana mahaifin Allah ne zalimi ne mace amana mu dai a sashen gwamnatin janar Muhammadu Buhari alhamdulillah ko ne ba ba mu komai ba ba ba mu ko ciki mu samu ci gaba kwancin hankali mun samu zaman lafiya a ƙasa irin yadda an ka fito to ba abin da dan adam sai bayan zaman lafiya da kwancin hankali waɗansu cin waɗansu akan kashe musu yan uwa sun shiga cikin wani hali wani jinin hawan jini ya kashe shi wani tashin hankali ya ji tsoro ya faɗi ya mutu wata ta ta ta faɗi ta cikin ta ya faɗi kai wannan abubuwa ya ɗin sun ka fito mana a shekarun ba ko a kwanakin baya mu alhamdulillah yanzu kan mu kan mun ga ci gaba ɗari bisa ɗari ubangiji Allah wannan shugaban ƙasa Allah shi ba shi jagora shi ba shi koshin lafiya duk wanda ba haka shi Allah ka tona mai asiri duk wanda ke kai mishi zagon ƙasa a wannan shugaban ƙasa namu Allah shi karya shi Allah ka rusa shi Allah ka taimaki Najeriya ubangiji Allah ka ba mu irin waɗannan jagorori masu son adalci a ƙasa irin su jiran Muhammadu Buhari Allah ka kawo mana su. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Gwalewa daga jihar Bauchi. a yau nan ba da ra'ayi na takaice a game da 'yan uwanmu 'yan Nijar da suke kokarin dawowa Najeriya sakamakon irin kwarya kwadon zaman lafiya da muka samu. A gani na gaskiya ba su yi laifi ba domin saboda Bahaushe ya ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba. Don haka muna fatan Allah Ubangiji ya da inganta mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka. Allah Ubangiji ya taimaki shugaba Muhammadu Buhari bisa ga ayyukan alheri da yake. Assalamu alaikum. magana Sadi Adamu ɗan takarda. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga alhaji aliyu yunusa ɗan yaya wato kilishin ningi da fatan suna lafiya da su da jama'ar fada masha allah na ka sadi adamu ɗan takardadan ba ku huta lafiya mai magana uba fancin direban tirela wanda ke garin magama gumau ra'ayina shine don allah 'yan najeriya mu daɗe wa shugabanmu addu'a allah ya dawo da shi lafiya masu cewa ba su ga abin da ya ba to mu dai mun fara gani kuma wannan mulki Allah ya ɗora da shi lafiya tafiya da yake kasashen waje ba tafiya ne na ɓoye kuɗi ba nemo mana yanci yake ƙasa ta zauna lafiya mu samu abin yi da Allah musulmi da kirista mu daɗe wa wannan gwamnati addu'a Allah ya bashi dauriya da juriya yadda zai taimaka kasar mu Najeriya ta zauna lafiya mu samu abin yi su huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa da Amerika. Magana da shirkan tuka daga nan Marubulo kan tsirnan Kano State Nigeria. Ku ba ni dama domin mu yi da shugaban ƙasar General Buhari da sa waɗannan ziyara da ke kaiwa ƙasashe domin samar wa Najeriya ci gaba wannan idan ka kalli wannan tafiya ta ya Faransa tafiya ce da take da alfanu kuma za ta kawo ci gaba wajen samun ayyukan yi da samar da wutar lantarki da samar da tsaro wanda wannan yana kaɗan ke cikin ƙudure muna fatan wannan tafiya da ya Allah ya tada nasara Allah ya ƙara mai ƙarfin gwiwa Allah kuma ya tallafi Najeriya da ƙasashen Afirka da duniya baki ɗaya Allah ya dawo mana da shi gida lafiya. To kafin mu kare ga labarai amma a takaice. jiya talata kasashen rasha da angola suka dakatar da yunkuri da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya so ya yi na'aza waɗansu shugabannin gwamnati da 'yan tawa ya takunkumi a sudan ta kudu wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyi da suke rajin kare 'yancin biladama uku enough project da human rights watch da amnesty international suke kira ga kwamitin na sulhu ya kagaba wasu mutane takunkumi waɗanda ake zargi da aikata wasu laifuffuka da cin zarafin biladama a sudan ta kudu a kenya kuma hukumar kula da hakkin bil'adama ta kasar tana zargin 'yan sanda da jaman tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka hada da kisa da cin zarafi ko gallaza mutane a fafata da kenya take yi da ta'addanci a cikin wani rahoto da hukumar ta sake jiya talata ta ce keta 'yancin bil'adama ya zama ruwan dare tsakanin hukumomin tsaron kuma an haɗa baki wajen aiwatar da shi. To mun gode Malam Sahabo. To da haka muka kawo ƙarshen shirin amma kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon ta'aziyya ga rasuwar shugaban gidan rediyon Liberty da TV a Kaduna Mr. Toyin Alabi wanda mahaifiyarsa ta rasu muka samu labari Allah ya ji kanta ya gafarta mata kuma muna masa ta'aziyya. a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin cibahiro da doni sai mu na yau charles ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisala. This program has come to you from the Voice of America, Washington.